Kalangu, Kuna tare da sashin Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. A jajibirin sallar Noel Latini da haihuwar Annabi Isa alaihi salam za ku ji tarihin sallar da kuma yadda shirye-shiryen shagulan ke wakana a bangaren iyalan Kiristoci a birnin Yamai. Garin Tilaberi na shirin karɓar karo na arba'in na wasannin kokowar gargajiya tsohon kwanaki goma tuni wasu tagogin jihohi sun isa sauran kuma na kan hanya. A rahoton namu na musamman wanda a yau ya mai da hankali kan rahoton nan na bankin duniya wanda a cikinsa kasar Nijar na ɗaya daga cikin gungun ƙasashe masu matsakaicin haɗari kan bashin da ke kansu. Ko menene ake nufi da haka zai ku ji a cikin shirin. Masu mu barkan mu da sake saduwa. al'ummar kirista na shirye-shiryen gudanar da shagulgullan sallar 25 ga watan disamba sallar noel domin tuni da haihuwar annabi isa salam. a daren yau ne shagulgullan sallar suke sumawa pasto musa hammane shugaban coci assembly da ta niger yamma michel da ji karin haske kan wannan sallar Yesu almasihu an haife shi ne ya zo duniya domin ya ceci waɗanda suka ɓata. Don haka muna cikin farin ciki na tunawa da ranar da aka haifi mai ceton al'umma. Maryam ce ta haife shi kamar yadda tarihi a cikin littafin Bibil yadda mala'ika ya zo mata a cikin wani birni da ake kira Lazaret inda ya yi mata albishir za ta samu ciki Yesu almasihu. Don haka ne ake kiransa ɗan Allah. A wani karon shama'a ba sa fahimtar haka sai su saka abin cikin juna littafin bibil ya ce bai da uba amma maganar allah ce ta yi tasiri a bisa al'amarin maryam kuma ya kasance tare da mu a lokacin da aka haifi yesu almasihu har mala'iku sun zo inda suka yi ta kirari ga ubangiji na cewa shine ubangijin al'arshe shi shine ya sanya muke bikin kirsimeti a bangaren iyalin kirista da cikin coci daban-daban ana ci gaba da shirye-shiryen sallar inda yara ke zumar samun kyaututtuka da dama ga ra'ayoyin da michel deji ta turo muna. Euh, muna tare da yara, mun shirya abubuwa da dama, yanzu muna yi wa gidaje ado. Muna watan a yi wannan sallah lahiya cikin ikon Allah. Mun shirya komi, kamar yadda kuke gani yara suna cikin murna domin iyayensu sun yi musu kitso mai kyau, sun sai musu kaya masu kyau da takalma na kwarai. Za mu yi wasan kwaikwayo domin tunatar da yara yadda aka haifi Annabi Isa alaihissalam. yin hani ga buga fetara da wasu matasa ke yi albarkacin sallolin ƙarshen shekara ta miladiya yayi daidai in ji mazauna garin tawa inda hukumomi suka ɗauki ƙwararrun matakai don kauce ma wasu masu nuhi masu mugun nuhi da ke son rabawa da shabara domin su harbi karsina abokin aikin namu abdullahi ausuka ya tattaro mana ra'ayoyin jama'a ga kuma irin ƙorafe-ƙorafen da suka da mishi duk lokacin zaɓe mataki sha da kyau tun da kin ji wuri a yi ma jama'a bayani illolin abu in mun kadi ba nan garin ta hakika ma da tsoyi ko ma da wasu al'umma wanda ba su san hatsari wanga abu duk lokacin sun kashi kuka wanga abu hakikan za a same su cikin wani yanayi na damuwa wasu za su iya suma buga fetal wani abu ne wanda ya kasance aiki na shedan da kuma al'amarin da bashi da kyawu saboda a cikin jiha musamman kamar irin jiha tatawa bai kamata a ce irin waɗannan al'amura suna faruwa ba musamman ma akwai wasu masu cututtuka haka kamar masu irin tension da sauransu yana jawo musu matsala alhamdulillah da aka kawo wannan musamman ni kaina da nake baba ne na yara ni ma kaina zan tsawata kuma kowa wanda ya ji wannan al'amari dan Allah da annabi ya tsawata akan shi saboda ba abu ne mai tasiri ba. rikon sakainar kashi da hukumomi suke ma al'amuran makarantu da rashin biyan alawus 'yan makaranta a cikin lokacin da sauran korafe-korafe na 'yan makarantar su ne dalilan da suka sa haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan makaranta ta kasa usn ta fitar da wata sanarwa a yau da safe a birnin yamai algabit idayar shine shugaban ƙungiyar ya ma abokin aikin namu tanar ahmed fudai ƙarin bayani Mun gane yanayin ba kyau, kama tun daga bangaren makarantun ilimi mai zurfi har zuwa makarantun sakandare. Akwai kasawar gwamnati dangane da nauyin da ya rata a wuyanta na mai da ba da karatu a ginshikin ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Mun yi tir dangane da halin ko oho, kuma mun yi nadama dangance da waɗansu gyaran fuska da ake son sakawa a cikin shami'ar mota Abdulmumuni da ke nan Yamai. Dangane da makarantun sakandare, mun yi nadama na ganin cewa a cikin birni mai ana samun dalibai da suke ɗaukar darussa a ƙasa. Ɗaliban waɗanda ba su huce wata ɗaya zuwa biyu ba da soma karatu amma ba su da malamai. Don haka mun tambayi abokanmu da suke sassa daban-daban su zauna a matsayin su dangane da alkawarin da gwamnati ita da kanta ta ɗauka. mu dakata dai a bangaren na ilimi da horo inda makarantu 33 ne suka dakatar da ba da horo wasu 18 kuma suka rike kofofin nasu a cikin jihar talabiri dalilin rashin tsaro irin wannan yanayin dai shine jihar difa ke fuskanta a cewar wani rahoton da cibiyar ocha ta rawaito a watannin oktoba da nufambar da suka gabata ya dai karin bayani a cikin rahoton da alhassan kuzi muhammad ya shirya mana akai rahoton hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya ocha ya bayyana cewa makarantu talatin ne suka kasance a rufe tun farkon shekarar karatu ta 2018-2019 a jihar difa saboda rashin tsaro yara da uku ne ba su zuwa cikin waɗannan makarantu da ke cikin gundumomin boso difa gingimi da meneso ruwa a jihar tilibiri an rufe makarantu talatin da ke karamar hukumar torodi na wani lokaci yayin da wasu makarantu goma da da ke cikin ƙananan hukumomin Ayeru da Abala suka rufe tilas saboda barazana da kuma aika-aikar masu dauke da makamai da ba na gwamnati ba a jihar kamar yadda Ocha ta tabbatar a rahoton nata. birnin hukumar Ocha ya kara da cewa domin ganin an ci gaba da karatu hukumomi sun ɗauki matakan karfafa tsaro a yankunan tare da haɗe makarantun a yankunan masu kwanciyar hankali a jihar Tillaberi. A nasu bangare hukumomin Difa sun samar da wani tsari wanda ta hanyarsa malaman makaranta 239 ke kai kawo don rana tsakanin wuraren ayyukansu da mayan garuruwa domin ci gaba da bada ilimi. sanyi da iska mai kura da ƙasar Nijar ke fuskanta a wannan lokacin su ne ke nuna cewar ɗari ya soma kenan wannan yanayin na iya ci gaba tsawon watanni uku zuwa hudu kamar yadda ofishin hasashen yanayi ya tabbatar mana a cikin ƙarin hasken da Aminu Nafisa jami'ar da ke kula da hasashen yanayi ta Mamutari Muhammadu. Yanzu haka muna cikin lokacin ɗari. A wannan lokacin iska na kaɗawa, wani sa'in da sauƙi, wani sa'in kuma da ƙarfi sosai. Idan iska na kaɗawa, ƙura tana tashi da yake ƙasa ta riga ta bushe. A wannan lokacin kuma yanayi na yin sanyi, inda ake samun digire shida a Bilma digiri 17.6 a gaya sannan a yamai bakwai. wannan lamarin zai ɗauki tsawon watanni uku zuwa hudu ya kamata ya ci gaba da kasancewa har zuwa watan fabrairu matihin nan na zaman lahiya hamman isaka na ci gaba da rangadin shi zuwa difa. bayan zandar da ya isa a ranar 16 ga watan disamba domin halartar shagulan cikon shekaru 60 da kasar nijar ta zama jamhuriya a yau hambanin yana a cikin kwaminikin eh, gidigir a gundumar guri inda zai kwana sai dai iska da da ake yi na kawo cikis ga tafiyar tashin. komi ya kammala domin karbar karo na 40 na wasannin kokowar gargajiya da za su wakana a talabere gobe 25 ga wannan watan a cewar musa said agali shugaban kungiyar 'yan kokowa da talabere a cikin firar su da sumai haruna Komai ya kammala har da kwamitocin goma sha uku da aka saka sun shirya tsaf. Akwai alkalan wasa da tuni suna anan da wasu mambobi da shugabannin tawaga 'yan kokowa na wasu jihohi da tuni suma suna anan. Mun fara tarban tawagogi kuma a labarin da muke samu daga abokaninmu har da tawagogi na difa misali suna bisa hanya saboda nisan wajen. Kuma muna kira ga al'umma su fito kwansu da kwarkwatar su su kasance a wajen filin kokowa ba ma fuskantar matsala sai dai a cikin kowane al'amari ba a rasa 'yar matsala kun san sha'anin kokowa abu ne mai buƙatar gangamin shama'a don haka mun ɗauki matakai a hali yanzu ba ma fuskantar matsala ko ɗaya. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A zanda Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Sai kuma rahoton namu na musamman. Ƙasar Nijar na cikin gungun kasashe masu matsakaicin haɗari dangance da bashin da ke kansu. A cewar wakiliyar Bankin Duniya a Nijar Joel De Haas a ranar goma ga watan Disamban da muke a lokacin da take gabatar da rahoton Bankin Duniya na shekara ta 2018. To domin gane manufar wannan furcin, abokin aikin nam Alhassan Kuzi Muhammadu ya yi fira da Sherif Shako mai kula da al'amurra na tattalin arziki ga kuma abin da ya shaida mishi. A watan Oktoba 2016 Bankin Duniya ya kasafta nau'o'in bashi hudu su ne bashi kankane da mai sauki da wanda ya hau da kuma wanda ya hayaka. Masanin tattalin arziki Sharif Shako ya bayyana ma'anarsu ta jaddada cewa mafi mahimmancin bashi mai sauki shine wanda kowa yana iya amfani da shi ba tare da jefa rayuwar al'umma mai tasowa ba a cikin haɗari. Karancin bashi ga ƙasa ya danganta da alamu masu nuna tattalin arzikin ƙasa ko wani yanki. A huskar mu ƙungiyar Imawa ce ke nunawa. Ana iya cewa bashin ya yi karanci idan ya kasance ƙasa da sharaɗin da aka tsaida. Yana kuma iya zama mai sauƙi sosai idan yana ƙasa da wannan sharaɗi, amma kuma cikin haɗari. Idan aka fuskanci matsalar kuɗaɗe da ta abu cikin bazata, ana iya faɗawa cikin matsayin hahawar bashi wanda ke da mummunar tasiri ga tattalin arziki. Yakan iya kusantar halin bashi ya yi wa ƙasa kanta. Kenan wannan albishin ne mai kyau na kasancewa Nijar a cikin bashi wanda bai munana ba Alheri ne a ce bashin Nijar bai hau sama ba, amma ya kamata a yi taka tsantsan kada lamarin ya zarce sosai. Dangance da wannan bashin da bai munana ba, kun yi magana matsayin tattalin arziki, kuna iya muna misali biyu da ke tattare da haɗari kwarai par euh, misali mummunar faɗuwar fitar da kayayyaki waje ko wasu matsaloli da suka shafi tattalin arzikin ƙasa amma ina iya cewa matsayin yana da mahimmanci amma kuma amfani da kudaden da ake ɗauka bashi yana da muhimmanci muhimmanci sosai idan ana ɗaukar bashi domin talauta mayan gobe hakan zai haifar da matsala domin waɗanda za su biya bashin su ne mutane na gaba idan kuma aka mai da hankali wajen biyan bashi sosai za a samu karancin kuɗaɗe wajen gudanar da wasu ayyukan tattalin arziki domin amfanin al'umma tare da kamawar kowa da kowa ina ba da ƙarfi sosai kan batun kamawar kowa da kowa kamata ya yi ɗaukar bashi ya taimaka wajen inganta yanayin tattalin arziki da na rayuwar al'ummar ƙasa. économique et sociale des pays. an gaida asma da shinna da mutane mutar muhammadu ta da fassarar rahotannin yanzu kuma ga habibu na ɗaukin labarun sashen zubarmanci a yi saurari lafiya Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da da biyar 95.1 Zango FM. A Tilibiri. Tare da Radio Teponse. A kan lamba da da bakwai biyar Zango FM. A Dolbel. Tare da Radio Goruwal. A kan lamba da biyar 95.1 Zango FM. A Sai. Tare da Radio La Voix de la Tapoa. A kan lamba da tara Zango FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba da biyar 95.1 Zango FM. A Tera. tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Ayoro. Tare da Radio Sugi. A kan lamba 97 zangon FM. A Bankilare. Tare da Radio Alkhair. A kan lamba 98 zangon FM. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 zangon FM. A Tamaske. Tare da Radio Muryar Karkara. A kan lamba 98 zangon FM. A Buza. Tare da Radio ta Karkara. A kan lamba 99 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauni. duniya A kallon ba 100.1 zangon FM. Studio Kalangu.